yau litinin sha biyar ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha takwas ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij a hadithul buguya na abu abdurrahman al-dusuwi ismail bun akibo ahmad jibril Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi za mu tashi inda malin ya ce ƙalal musannib rahimahullah marubucin littafin buguya ya ce al wa ihdarin niyya bayan da malin ya ƙare mana karatu a gaɓoɓi masu matukan mahimmanci da ke da alaƙa da shika-shikan musulunci to kuma zai biyo baya a nan ya karantar da mu tauhidi da wasu abubuwa na ladubba da kula da tarbiyya da kuma ɗa'a to sai ya fara da janibi mafi girma shine janibin Allah subhanahu wa ta'ala shine al-ikhlas dole ne mutum ya samar da ikhlasi a cikin duk aikin da zai wa ihdarin niyya da kuma gabato da ninya kan duk abin da mutum zai aikata wannan abin ko ko menene shi fi jami'il a'mal a dukkanin aikin da mutum zai yi aiki ne na gaba wal akawal da dukkanin maganganu da zai furta da harshen shi ya zama cewa wannan abu akwai ikhlasi da kuma gayyato ninya a ciki wal ahwalid zahira da kuma kowane irin yanayi mutum zai samu kanshi yanayi ne na bayyane wal batina da kuma abin da yake kuduri ne na zuci wanda yake al'amarin a saka yake ba fili ba to ana da buƙatan cewa ninya sai ta raka wannan abu dalili akan haka Allahu ta'ala allah maɗaukin sarki ya ce qul inni umirtu an a'budallaha ka gaya musu ni an umarce ni da in bauta ma Allah mukhlisan lahuddin ina mai tsarkake addini gare shi ina mai nisantan shirka da nisantar riya da sum'a duk abin da za a yi da sunan addini to ana ma Allah shi kaɗai ne wannan ita ce aya ta sha ɗaya cikin suwatu zumar wa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya fada Ullaha mukhlisina lahuddin ku kira Allah ku bauta mashi kuna masu tsabtace da tsarkake addini da aƙida gare shi walau kare halkafirun ko da kafirai ba haka suke son a yi ba to ko ku yi kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake son a yi aya sha uku aya ta sha hudu cikin sota ghafir wa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce wa ma umiru illa liya abudullaha mukhlisina lahuddin ba umarce su da komi ba sai dai kaɗai su bauta ma Allah maɗaukin sarki suna masu tsarkake addini gare shi honafa su bi addinin da ya karkace ma dukkanin wasu addinai na bogi ya tsaye zuwa ga addinin da ake ma Allah shi kaɗai wa yuqimus salata umarnin da aka yi musu kaɗai bayan wannan shine su tabbatar da sun tsaye da sallah wa zakata kuma su ba zakka to kiyaye waɗannan a bisa tsarin da Allah ya aiko annabi da shi wa zalika dinul qayyima wannan shine tabbatacce tsayayye nagartaccen addini da Allah madaukin sarki ke son ayi aya ta biyar a cikin suratul bayyana wa ƙala ta'ala har ila yau Allah maɗaukin sarki ce ƙul in tuhfu ma fi sudurikum Allah maɗaukin sarki ce ka faɗa masu ko da dai za ku ɓoye abin da ke cikin zukatanku ne autubduhu ko ku bayyana ƙarara a ji a gani ya allamhulla Allah maɗaukin sarki yana sana da shi domin shi Allah yana sana da ha'inatil a'ayun abin da ido yake ha'inta yake ɓoyewa ko yake kadawa da sauran abubuwan da akan yi da shi to Allah madaukin sarki yana sani shi yasa duk lokacin da mutum zai yi abu koya yake to ya tabbatar wannan abin yana yi ne saboda Allah ba don wasu ba ba don wani ba ba don wata manufa ta duniya ba aya ta 29 cikin surata ali imran wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace lan yanala lallaha luhumuha Allah maɗaukin sarki bai buƙatan tsoka ko naman da aka yi layya ko hadaya ko fidiya ko layya ko suna ko ma menene ba naman Allah yake so ba wala dima'uha kuma Allah maɗaukin sarki ba jinin ya tasa yake so ba walakin yanaluhu taqwa minkum sai dai Allah yana da buƙata ne zuwa ga wane ne yi wannan aiki saboda jin tsoron shi don neman yardan shi don ya burge Allah to abin da Allah maɗaukin sarki yake so kenan kenan Allah maɗaukin sarki ba waɗancan abin yake so aka yi layya ba shi naman ko a zuba mai jinin ba ba ruwan Allah da wannan abin da yake so ya yi don shi aya ta talatin da bakwai a cikin suratul hajji to bayan da mala ya kawo mana waɗannan ayoyi da suke ɗauke da umarni da ikhlasi da kyautata niyya a aikin bayyane da na ɓoye to kuma sai ce an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala daga sayyidina umar dan khattab Allah madaukin sarki ya kara mishi yarda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo ya ce ya ji annabi yana cewa innamal a'malu bin niyyat lalle ayyuka kowane aiki mutum yayi to ana karba a bashi lada ne gwargwadon irin ninyan da aikin yake tattare da shi wa inna ma li manawa mutum kaɗai yana samun lada ne gwargwadon ninyan shi faman kanar hijratuhu ila wa rasulihi duk mutumin da ya hijira domin Allah da manzan shi fa hijratuhu ila wa rasulihi zai samu sakamakon hijiran shi a wajen Allah da manzan shi wa man kanar hijratuhu li dunya yi. amma duk wanda ya hijira domin ya samu duniya mara'atin imra'atin yankihuha ko don ya auri wata mace fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi wannan hijira nashi ta takaita zuwa ga abin da ya hijiran dan shi ne wannan hadisi na arba'in da 47 kenan cikin jeren giyan hadisan wannan littafi al-Imam bukhari da Muslim suka ruwaito shi wannan hadisi yana da sababul wurud dalilin da ya sa annabi ya faɗe shi wani mutum ne yake son wata mace a lokacin suna zaune a makka to da ta yi hijira sai shi ma wannan ya sa ya hijira ya biyo ta madina ya nemi aurenta har ya samu daman aurenta to daga nan sai sabe suka rikace ce mashi muhajiru ummu qais muhajiru ummu qais to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya tara su ya masu wa'azi a kan cewa duk mutumin da ya aikin alheri don wata manufa in ya samu wancan abin da ya aikin alherin don shi to iyakar rabon shi kenan in ko bai samu ba to ya yi batan bakatantan kenan kenan duk sanda mutum zai yi aiki ko ya aikin yake to ya tabbatar ya yi aiki ne saboda Allah Kultu malam akibo ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ingantacce ne akhrajahul bukhari bukhari al-imam al-bukhari ya da hadisin a littafi na farko fi bada'il wahayi a littafin da ke bayani akan fara wahayi ga annabi babun kaifa kana bada'il wahayi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin babin da ke bayani akan ta ya aka fara ma annabi wahayi wa awwalu hadisin saddara bihil bukhari kitabahu sahih wannan hadisi shine hadisin farko da limamul bukhari ya buɗe littafin shi a sahai da shi wa qad karrarahu fi sab'ati mawadi'in min kitabihi al bukhari ya maimaita wannan hadisi na innamal a'malu Niyya a waje bakwai a cikin littafin shi muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu ɗaya da ɗari tara da bakwai fil imara a babi ko littafin da ke bayani akan jagoranci babu ƙauluhu inna mal'a amalu bin niyya a ƙarƙashin babin da ke bayani akan annabi ya ce dukkanin ayyuka da niyya ake ba da sakamakonsu wa annahu yadkhulu fihi al-gazwi wa ghayruhu min al-a'mal yaki da kowane irin aiki ma wanda mutum zai yi to yana cikin aikin da ake da bukatan kyautatawa da inganta niyya a cikin shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace qala al-musannif rahimahullah malam mai littafin bugiya Allah madaukin sarki ya ji kanshi yace an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna Allah la yanzuru ila ajsamikum Allah madaukin sarki ba jikkunan ku yake kallo ba kiban ku ko sirancin ku duhun launin fatan ku ko hasken shi tsayin ku ko ku ku Allah ba wanne yake kallo ba wala ila suwarikum ko kuma kyakkyawan daren halittar da Allah maɗaukin sarki ya muku na kyakkyawan sura ko akasinta walakin yanzuru ila qulubikum sai dai Allah maɗaukin sarki zukatanku yake kallo hadisi na arba'in da takwas cikin jeren giyan hadisan littafin buguya rawahu muslim al-imam muslim ibn al-hajjaj shi ya wannan hadisi ƙultu malam akibo ya ce hadisun sahihun wannan hadithi ingantacce ne akhrajahu muslim al'imam muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 2564 fil birri wasila wal adab a babin da ke bayani akan kyautatawa da sadar da zumunta da kuma bayani akan ladubba babu taharimu zulmin muslimi wa khazlihi wa ƙarƙashin babin da ke bayani akan haramun ne zaluntar musulmi ko taɓar da musulmi da wulaƙanta shi ko ƙasƙanta shi da tozartar da shi Wafi fi lafzin lahu a wani lafazi na al'imam muslim ya ce walakin yanzuru ila qulubikum sai dai Allah maɗaukin sarki zukatan baya yake kallo wa a'malikum da irin aikin da mutum ya yi, in kai aikin ya gani sai duba zuciyanka don wa kai wace irin niyya ke cikin zuciyanka gwargwadon wannan gwargwadon abin da za a biya ka da shi akhrajahu ibn hibban ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a lamba na 394 wa lafzuhu inna allaha la yanzuru ila suwarikum Allah maɗaukin sarki baya kallon suranku wa amwalikum Allah baya kallon dukiyanku kai mai kuɗi ne ko talaka walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum sai dai Allah madaukin sarki yana kallon zukatanku da ayyukanku ne wa hazal lafzu mala yace kaga wannan lafazi muwaddihun lil lafzi al awwali wa mufassirun lahu wannan lafazi ya ƙara fito da lafazin baya sadari kuma ya ƙara haskaka shi da yi mai sharhi ya fassara shi fassara kyakkyawa da kowa zai iya ɗauka ya fahimta fa inna jama'atan mimman aradu su'a akhadhu zahiran nassi mala yace akwai jama'an da suka yi nufin su zan mutanen banza masu munana ayyuka da kangare ma Allah sai suka ɗauki zahirin wannan nassi al'awwal na farko fartakabul ma'asi sai suka riga aikata ayyukan sabo wal fawahish da abubuwan alfasha wa suka ce innal amra ila alƙalbi fa hasab ai zuciya kawai Allah yake kallo ba abin da gaban ka yayi ba wa jahalu suka jahilci aw taghafalu ko suka gafala da gangar anan nassil akhir game da ɗaya nassin da ya zo ya fassara na farko haza wa huwa wa a'malikum Allah yana kallon ayyukanku abin da ke samun yan bid'a kenan na cikin ahadu sunna da waɗanda ke wajensu kawai za su ɗauki doron wani nasi kawai sai su makale a ƙarƙashin shi su ta rikici suna fatawa suna batar da mutane wai kuma a haka suke son malaman Allah su tanka masu lalace kamar yadda suka ɓaci jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce fallaha nas'alul hidayata war rashad Allah maɗaukin sarki kaɗai muke roƙo ya shiryar da mu ya ɗaura ma kan turba ta ƙwarai turba ta shirya hanya da tafarkin tsira Allah ya sa mu dace qala al-musannif rahimahullah malam mai littafin bugiya Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah yuti dunya liman yuhibbu Allah madaukin sarki na ɗaukan duniya ya ba wanda yake so waliman la yuhibbu in Allah madaukin sarki bai son kama zai ɗaukan duniya ya baka wala yutil imana illa liman yuhibbu amma imani dai Allah maɗaukin sarki ba kowa yake ba ba sai wanda Allah yake so shi yasa ka gode ma Allah idan Allah maɗaukin sarki maka baiwan imani da ayyuka na kwarai ko da Allah bai baka dukiya ko mulki ba domin dukiya da mulki an yi tarayya mutumin kwarai da na banza ma Allah maɗaukin sarki na ɗauka yana bashi kamar yadda wannan sanannen abu ne a wajen kowa amma imani sai 'yan gaban goshin Allah 'yan lele su kaɗai Allah maɗaukin sarki ke mabaiwan imani to shi kuma imani na ƙaruwa yana raguwa gwargwadon himma da ƙwazo na mutum to gwargwadon yadda imanin shi ke haɓaka gwargwadon yadda aiki ya ragu ya baya imani ma na sauka a nan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu Malice wannan wannan shine hadisi na arba'in da tara cikin jerin giyan hadisan bugu ya ƙultu sahihun mawqufun mala yace wannan hadisi ya inganta a matsayin shi na mawqufi akhrajahu ahmad ahmad ya fitar da wannan hadisi a lamba na 3672 min tariqi sabbah bin muhammad an murra alhamdani an ibn mas'udin marfu'an والصباح بن محمد هذا فيه ضعف من قبل حفظه shi wannan sabbah ɗan muhammad ɗin yana da rauni a fuskan haddin shi wa ta ba'ahu zabid bin al-haris al-yami an samu zabid ɗan haris al-yami ya yi mai mutaba'a inda al-bukhari fil adabil mufrad imam al-bukhari ya fitar da wancan mutaba'a a cikin al-adabil mufrad a lamba hadisi na 275 bihi mawqufan min qawlihi wa rijalu isnadihi thiqat ce mazajin da suka ruwaito wannan hadisin gaba ɗayansu amintattu ne wala allahu sawa ce tsammanin wannan mawkufin shine wanda ya fi zama daidai wa qad ikhtara al-allamatu mawqufa kuma al-sheikh muhammad nasir din al-albani ya zaɓi mawqufin wa annahu min al-marfu'i hukman amma yana da hukuncin marfu'i ne kun gano wannan da kyau ku akwai maganan da za a zo a faɗe ta kai da ganin ta ka san wannan ijtihadi ba zai faɗi ba sai in sahibul isma manzon Allah ne ya faɗe ta kun gani fasahahu mawqufan wannan yasa albani ya inganta hadisin a matsayin shi na mawqufi fi sahiha a cikin silsilatul ahadith sahiha a lamba hadisi na 2714 a juz'i na shida shafi na 217 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malai gama bayyana mana magana dangane da abin da ya shafi ikhlasi da niyya a ayyukan gabbai da kuma ayyuka na maganganu da kuma ayyuka na bayyane da na ɓoye sai ce ƙalal musannifu rahimahullah marubucin wannan littafi na buguya Allah ya ji kanshi ya ce birrul walidaini biyayya ga iyaye ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce wa abudullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shai'an, kar ku kuskura ku haɗa Allah da wani wabil walidaini ihsanan iyaye biyu kuma a kyautata musu wa bidhil dangi na kusa a kyautata musu wal yatama marayu ma a kyautata musu wal masakin haka talakawa a kyautata musu wal jari dhil da makoci na kusa mun gano wa bizil qurba dangi na kusa wa jari zil da makoci na kusa wal jaril junubi da makoci na nesa wa sahibi bil jambi da abokin tafiya abokin huddan kasuwanci duk za zo malam zai bayyana mana ya yake nufi da waɗannan wabni sabil da matafiyi wa ma malakat aimanukum haka kyautata ma a bayanku da kuka mallaka a matsayin barori masu aikace-aikace da ɗawainiya da ku inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan allah maɗaukin sarki baya son mai taƙama fahurun fahuran mai alfahari da kakaci da cika baki allah bai San irin wannan malamai suka ce abin da ake nufi da zilkurba ɗan uwanka danginka ƙaninka wanka kawunka babbanka ƙanwanka yarka uwar kun gano wannan da kyau ko dangi na kusa kenan wal jari dhil qurba makoci na kusa shine ƙaninka ko wanka wanda kuke da dangantaka na jini kuma sai ya zama ga gida ga gida kun gano wannan da kyau ko dhil qurba ne kuma sai ya zama aljaru to yana da haƙƙi biyu haƙƙi na farko shine haƙƙin ‘yan uwantaka na jini, haƙƙi na biyu yana da haƙƙin makotaka da kai, haƙƙi da na yake na gama gari shi ne haƙƙin musulunci. To, amma shi kuwa a waljaril junub makoci na nesa shi ne makocin da ya zama ga gida ga gida amma kuma musulmi ne ba wai danginka na jini ba. to shi wannan haƙƙi biyu yake da shi gama garin haƙƙi na musulunci sai kuma haƙƙin maƙotaka sahibu biljamb shi kuma as-sahib biljamb shine makoci ne jikin gidanka amma sai zama fasiki ko ya zama azzalimi ko ya zama kafiri kun gano wannan da kyau ko to ne yana da haƙƙi kwaya ɗaya a kanka shine haƙƙin makotaka kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan ita ce aya ta 36 a cikin suratul nisa'i wa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce wa wasainal insana bi walidaihi Haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya yi ma ɗan adam wasici gane da iyayen shi ihsanan cewa lalle ya kyautata masu hamalatuhu ummuhu mahaifiyan mutum ta ɗau cikin shi kurhan dole bayan da ta iya in Allah maɗaukin sarki ya ƙaddarta cikin tana iya ca ta fasa haka ta ɗauke cikin yana girma ko shawara da ita ba a yi yana kaza ba wani abin da za a sanar da ita ce to ke ki shirya fa za a yi mai kaza kawai sai dai ta ji canji kawai a rayuwa ina fatan mun gane wannan da kyau wawa da adhu kurhan kuma dole ta haife shi don in naƙuda yunƙuro ba ce kai a bari sai jibi ba ba wanda zai shawara da ita kawai in naƙuda ta zo kawai ta zo ina fatan mun gane wannan da kyau wani al'amari ne kawai Allah ne ke gudanar da abin a ofishin shi bai shawara da kowa shi fa'alin lima yuridi ne jama'a ba kwa fahimtar ko alkur'ani yadda ya kamata ko sai lokacin da mutum ya natsu wajen bin diddikin waɗannan nasoshin ya tsaya ya kalle su kallo mai kyau zai gane lallai lalle Allah almusawwir ne jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu aya ta sha biyar cikin sotul a wa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki yace wa qadara allah ta abudu illa Ubangijin ubangijinka ya hukunta cewa kar a kuskura abota ma kowa sai shi wa bil walidaini ihsanan iyaye biyu kuma kyautata musu imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma shin ɗaya daga cikinsu ne ya manyanta yana tare da kai aukilahuma ko ko su duka biyan to fala ta huma ofin. Allah maɗaukin sarki ya ce karka kuskura ka ce masa tar wala tan harhuma karka sake kai masa tsawa kaga kash ko ka daka ma iyayenka tsawa wannan an hana Ko kullahuma qawlan karima ka faɗi masu magana na girmamawa magana na martabawa magana na ƙimantawa. wa lahuma janaha dhilli minar rahama duk wani matsayi da kake da na malanta ne matsayi na sarauta ne matsayi na jagora ne daga cikin manyan gwamnati ko mai kuɗi ne kai don ka zo gaban iyayenka ka zubar da wannan matsayin sunan kaɗansu kuma za ka yi wannan ne saboda tausayi gare su wa qur hamhu ma kuma ka rika addu'a kana Allah ka ji kansu kama ne tsagaira kamar yadda suka raine ni ina karami aya ta 23 zuwa ta 24 a cikin Sotl isra kenan yadda Allah ya hukunta shi kaɗai za ka bauta mai ko to iyayenka dole kai masu biyayya a inda bai saba ma dokokin Allah ba amma daga lokacin da iyaye suka yi umarni da saban Allah to a nan ba za a masu tsiwa ba sannan kuma ba za a yi masu biyayya ga abin da ya ci karo da abin da Allah yake so ba Waƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce wa sainal insana libiwalidaihi Allah maɗaukin sarki ya yi wasici ga ɗan adam don da iyayen shi ya san hamaladu ummuhu wahanan mahaifiyar shi ta ɗauki cikin shi cikin rauni ala wahanin ciki na ƙara girma rauni na ƙara girmama ciki na ƙara daɗewa rauni na ƙara bunƙasa wa saluhu fi amaini sannan an yi yayan wannan ɗa ne cikin shekaru biyu sai Allah ya ce a nishkurni uwa ba ta zaman lafiya ƙalla ba ka sarabin in ta haihu har sai yaro akalla ya kai shekara biyu za ta fara samun sassauci ku gano wannan shi ma ba sassauci ba ne yana ƙara girma matsalan shi na ƙara girmama ne sai inda aka yi sa'a ya kintsu aka yi tarbiyyan shi a bisa tarba ta ƙwarai in ko ba haka ba ko to girman shi girman matsalan shi shi yasa idan Allah maɗaukin sarki hore muku ‘ya'ya ko to zaman ku lafiya kawai ku tarbiyyansu a bisa tarba ta ƙware in ko ba haka ba jiki magayi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa fisaluhu fi amaini anishkurli Allah maɗaukin sarki ya ce lalle fa ku gode min wal walidaika kuma ka gode ma iyayenka ka yaba musu ilayyal masir in ma baka yi ba dai makoma waje na ne yasa duk wanda ya bijire ma iyaye ku ya shirya jiki magayi Allah ya sa mu dace wa in jahadaka idan iyayenka suka fito na fito da kai ala an tushirka bi ma laysa laka bihi ilmun a kan ka haɗa ni da wani a abin da ba ka da ilimi da aminci akan kan wannan falatu ma Allah ce kakka yi masu biyayya wa sahibuhuma fi duniya ma'arufa ka yi zamantakewa da su a duniyan nan kana mai kyautata masu aya ta sha hudu da ta sha biyar a cikin suratul luqman wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce ridallahi fi ridal walidain yardan Allah yana ɗamfare da irin yardan da iyayenka suka yi mani idan iyayenki sun yadda da ke sun amince da ke suna cikin farin ciki da ke a bisa biyayyen Allah da ɗa'an da kike masu to Allah ya da ke amma in iyaye suna fushi da mutum suna ƙiyayya da shi suna Allah wadare da shi alama ne na cewa Allah maɗaukin sarki ya nisance shi ma Allah bai da shi wa sukhutullah fushin Allah fi sakhatil walidain ina da alaka da irin fushin da iyaye ke yi da mutum ne kun gano wannan da kyau ku wani hadisi ne na hamsin cikin jeren giyan hadisan buguya kuma al'imamu tirmidhi ya ruwaito shi ƙultu mala akibo ya ce hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa an kharajahu tirmidhi al'imamu tirmidhi ya fitar da hadisin a lamba na 1899 fil birri wasila babu ma ja a fil fadli fi ridal walidain babin da ke zo yake bayani akan falalan mutum ya dace da iyayen shi suna masu yarda da shi min ɗariƙe khalid bin haris an shu'uba an yi albuna ata an abihi an abdullahi bin amrin marfu'an wa rawahu Muhammad bin Ja'far an Shu'ba inda Tirmidhi mawqufan ala ibn Amr yace ya ruwaito shi ta hanyar Muhammad ɗan Ja'far ɗan Shu'ba a ruwayan Tirmidhi mawqufan akan Ali alibni ko alibni Amr wa kaza Adam bin Abi Iyasin an Shu'ba inda al-Bukhari fil Adab al-Mufrad mawqufan aidan mala ya ce wasahaha tirmidhiyul al-mawqufa wasaha tirmidhiyul waqafu fa qala hadis bayan da aka wannan hadisi sai tirmidhi ya ce haddathana muhammad ibn basharin haddathana muhammad ibn ja'farin an shi'uba an ya'la ibn ta'in an abihi an abdullahi ibn amrin nahawahu wa lam yarfa'uhu wa haza ya yace wannan mawqufin shine mafi inganci sun maƙala la na'alamu ahadan tirmidhi ya ce ni fa ban san wani rafa'ahu wanda ya danganta hadisin zuwa ga annabi ghaira khalid bin al-haris an shu'uba in banda khalid dan haris daga shu'uba ba qultu bal qad tabahu ala raf'ihi yace a'a ya mara mai baya akan danganta hadisin zuwa ga annabi wa sai ce abdurrahman bin Mahdi inda al-hakim fil mustadrak an sami Abdulrahman ɗan mahadi ya mara ma alharis daga shu'uba baya a cikin almustadarak cewa hadisin marfu'i ne a lamba hadisi na 7249 wa abu ishaq alfazari inda abi sheikh fil fawaid mali ce kama zakarar albani fi sahiha kamar yadda shewar albani ya faɗi a cikin silsila sahiha a lamba hadisi na 516 a juz'i na biyu shafi na 43 da ibn hibban ibn hibban ya fitar da hadisin a lamba na 429 bihi marfu'an wasahul hakim wafaqahu zahabi kama fi talkhis Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik assalamu alaikum